بالعزة والكرامة وأوعد الفاسقين المتخاذلين بالحسرة والندامة ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ومن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أحمده على نصر رسوله على المشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يشك الحق ويبطل الباطل ويقطع دابر الكافرين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب والأتباع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أما بعد فيا عباد الله حديثنا اليوم عن فاروق هذه الأمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقبل كل شيء اتقوا الله تبارك وتعالى قولا وفعلا اتقوه خضوعا وامتثالا اتقوه بكرة وأسيلا تحققوا عزا وجلالا وسؤددا وكمالا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له أجرا أيها المسلمون إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا سيرة كل عظيم منهم عظة وإبعة وفي اقتفاء أثر أحدهم هداية وفي الحياد عن طريقهم البوايا ومع واحد من هؤلاء العظماء إنه رجل عاش الجاهلية والإسلام رجل غليظ شديد ولكن على الباطل ورقيق حليم رشيم بالمؤمنين ولي من أولياء الله خليفة من خلفاء المسلمين مرة الثياب ولكن راسخ الإيمان تولى أمر المسلمين فطوى فراشه وقال إن نمت بالنهار ضاءت رعيتي وإن نمت بالليل ضاءت نفسي إنه شهيد المهراب إنه من قتل وهو يصلي على يد من لم يسجد لله سجدا إنه أبو حفص ومر بن خطاب فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى وأرضاه وجمعني وإياكم في زمعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أمة الإسلام أسلم بن الخطاب وكان بشارة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهتزت مكة من الفرح بإسلامه وابترجت نواحيها بالتكبير وأزج المسلمون المستضعفون على ابن مسعود كما في صحيح البخاري لم نزل عزة منذ أسلم عمر وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الحق على لسان أمر يقول به رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه أمر بن خطاب متفق عليه والمحدث هو الملهم وهي منزلة جليلة من منازل أولياء الأصفياء من عباد الله المخلصين عباد الله قد قيل عنه رضي الله عنه ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر رضي الله عنه وقد وافق القرآن قول عمر رضي الله عنه في عدة مواقف منها ما قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحجب زوجاته أمهات المؤمنين فنظر الأمر بالحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالكعبة في العمرة لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما أن ما حدث في قتال بدر من أثار بدر قد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أكابر الصحابة وأشار إليه أبو بكر الصديق بأن يفتدي كل منهم بماله يكون إذا للإسلام ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أشار إليه بقتلهم جميعا فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل على ذلك قرآنا وقد وافق عمر الآيات التي نزلت ما كان للنبي والذين معه أن يكون لهم الأسرى حتى يثخن في الأرض الله أكبر هذا هو أمر رضي الله عنه والآيات كثيرة التي وافقها أمر في أقواله وآرائه عباد الله خذوا بعض الصور الجميلة في حياة أمر وحياته كلها عبر ودروس السورة الأولى في مولده في الحياة أو في مولده في الإسلام رضي الله تعالى عنه أسلم رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات الأولى الرحمن على الأرش السوى فصرت في قلبي وحركت وجدانه فتحول من حال إلى حال من الشرك إلى الإيمان ومن الجاهلية إلى الإسلام السورة الثانية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه ثلاث رؤى كلها لأبي حفص رضي الله تعالى عنه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك ومنها ما دون ذلك وأرد علي عمر بن حساب وعليه قميص يجره قالوا فما أوليت ذلك يا رسول الله قال الدين الدين متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقده لبن أشربت حتى إني لأغلي يخرج في اظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن خطاب قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم والحديث متفق عليه الحالة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت جيرته فتوليت مدبعا فبكى عمر رضي الله عنه وقال أأليك أدار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه عباد الله لقد جعل الإسلام من شدة عمر رضي الله عنه شدة في أمر الله جل جلاله اهتزت لها قريش الجبابرة وطرقت منها قلوب الشجعان وفيه يقول عليه الصلاة والسلام في مؤرد الصناء على صحابته الكرام وأشدهم في أمر الله عمر رواه أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه حينما كان يبلز على أعداء الله ويغضب لحرماته وينطق بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم عباد الله هذه إشارة إلى ما نحن نريد أن نقول في عمر بن حفاد رضي الله تعالى عنه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وجعلنا أهلا لأن يستجاب دعاؤنا يا رب العالمين واشف مرضانا وكسر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا Thank you. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين الشداد جوات ربيع الثاني وتنهد أجير جير جير وتنين إسلامه hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Sha bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. ‘Yan uwa masu albarka, yau hudubar mu ta gangaro akan halifa na biyu, Umar Faruk. mai gaskiya da rukon amana wanda ba sa ga maciji da shaidan da hakiri kashin komai mu ji tsohon Allah a zantuttukanmu da ayyukanmu mu ji tsohon Allah mu yadda da kanmu gare shi mai imtisali ga umarninsa ba safe ba maraice ba rana ba dare da Allah da takawa da wannan ne za mu samu izza sanan ne za mu ɗaukaka da shi za mu sami kamala Allah ya yi alkawali wa mai yattaƙi Allah ya kashe ma'an hussayi ake ويعظم له أجرا wanda ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa ya gafata masa munanansa sawa'an na zantattuka ko na ayyuka ko na halayyar da muka kasance ba daidai ba sannan Allah ya girmama ya yawaita ya gwaba kyakkyawan sakamako na lada ya Allah kai mana wannan baya ‘yan uwana musulmi mu ‘yan gata ne al'umman musulmi kuna da baya abin koyi waɗanda a duniya ba a yi su ba ba za a yi kamar su ba zuciyarsu ta fi ta kowa tsarki sun fi kowa cika da tumbatsar imani kuma ba su ɗauki rayuwarsu da wahala ba ba su kallafa ma kansu abin da zai dame su ka ɗauki kowannensu tarihi suke da shi babba mai daraja abin a tsaya a tsokaci. rayuwar kowane ɗayansu babban wa'azi ne da adin lura in kai tsokaci bibiyan asarinsu shirya ne hattashin tashin alkiyama kauce ma hanyarsu take da hallaka yau za mu kasance da ɗaya daga cikinsu Allah ya ƙara masu yadda da ɗaukaka a gidan aljanna muna tare da wani bawan Allah wanda ya yi rayuwa a jahiliya ya yi zara kuma ya shigo musulunci ya anshi tuta wani bawan Allah za mu ambata mana mai kaushi mai tsanani amma akan banna akan ba daidai ba mai taushi mai yakana mai haƙuri mai jin ƙai amma ga muminai. Albawan Allah masoyin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam bawan Allah khalifa cikin khalifofin musulunci da suka gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada addini wannan bawa idan ka dubi sukansa a rayuwarsa yana halifa tarihinsa ya tabbatar a aƙalla in ya yafa mayafinsa sai ka samu kacin da ba zai gaza tara ba zuwa goma kaci yana sarkin musulmi daula duk arzikinta tana ƙarƙashinsa tare da cewa yana da faci a sa? imaninsa shan ne ba faki kasa yake fiye da duwatsu a ƙarƙashin ƙasa shi ne wanda ya anshi halifanci a ranar da ya anshi halifanci ya naɗa shimfiɗa ya jingine yana cewa in mintubin haram Ba a Wa رعيتي وإن Laini ba a نفسي yau rashin bacci ya same ni in ya rufa da rana wanda Allah ya sa ni kula da su za su tozarta za su tozarta in ya da dare ko cikin dare ni kuma zan tozartar da makomana kun san wane ne babban shahidin nan ne da ya shahada a wajen limanci wannan bawan Allah wanda aka kashe shi yana sallah kuma ya shahada ta hannun da majuse wanda a rayuwarsa bai taɓa ɗaga goshi ya ma Allah sujada ba kai ka in cika ku da taɗi ba wani bane baban hafs ne kuma ɗan hattab radiyallahu ta'ala an. dama yana raye kullum sai aji yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka shahadata wal mauta fi madinati rasulika sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka azuta ni da shahada haƙin mutu a shimfiɗa ba shahada ba kuma ya Allah ina roƙonka an shi rayuwa ta a dinnin Madina babu sahabin da zai ji wannan addu'a bai mamaki ba ce Umar kana roƙon Allah shahada kuma ka mutu a birnin Madina wanda Madina gaba ɗayanta samanta da ƙasarta gabashinta da yammacinta arewacinta da kudinta gaba ɗaya musulmi ne da musulunci ina kuma za a yi shahada a nan ni ina roƙon Allah shahada da mutuwa a binnin Madina innama ya taƙabbali Allahu minal muttaqin daga shi Allah ya azurta shi da shahada har ne ba majuse shine ya kashe shi bisa imani da aikin da yake da musulunci Umar bin Khattab innahu al-faruq wa hadhihi al-umma radiyallahu ta'ala arzahu wa ardahu wa الله وإياكم في زمعته يوم لا ينفع مال wala بنون Umar dan ya musulunta domin ya ɗan yi jinkiri kaɗan kafin musulunci har ya zama wani rusheshen maƙiyinsa mai ƙoƙarin cutar da shi da manzansa da duk wanda ya imani walakin alhidayata biyadillah amma shari'a hannun Allah take shari'a hannun Allah take annabi yana yawan addu'a ya Allah ka taimake ni da ɗayan Umar ɗinnan guda biyu amur bin Hisham da Umar ɗan Khattab Abu Jahal kenan domin suna cikin a farko wanda suka addabi musulunci annabi yakan yi addu'a ya Allah ka taimake ni da ɗayan biyun nan Allah hakimu sai dina umar ɗan khattab sai ya zan bisharan addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya musulunta za mu ɗan ambaci kaɗan a ƙisar musuluncinsa amma san da ya musulunta makka gaba ɗaya ta girgiza Mumine na munna suna farin ciki kajirai na majunansu kai kai cikin nutse a tekun bakin ciki ya tsalle Allah ya dawo da shi hanya a lokacin maka sai kaddara kake ji daga bakin muminai saboda ne da musuluntan umar Allah ya ƙarfafi jama'an musulmi musamman masu rauninsu waɗanda ake cutar da su waɗanda ake zaluntansu waɗanda ake take a danne haƙoƙinsu ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito yana cewa lam nazal a'izzatan منذ aslama Umar wallahi ba mu kasance ba cikin izza da tinkaho da baka ita ka fito ka tafi sab wane kai sai an tozarta ka an walakanta ka ce tun ranar da umar ya musulunta muka samu izza da yancinmu Allahu akbar kuma ɗan hatsar. kuma dan khattab sayyidina abu zar Allah ya ƙara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله وضع الحق على لسان أمر يقول به Allah ya sanya gaskiya a harshen Umar da wannan yake furuci. Allahu Akbar. Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi. Imamul al-Albani ya inganta ruwayar. سيدنا أبو هريرة الله تعالى يكارى مصر يرجى يرويك حديثي لك منظر الله صلى الله عليه وسلم النبي ناشيوى صلى الله عليه وسلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون فإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ce al'umman da suka gabace ku an sami muhaddasuna a cikinsu suwa waɗanda ake masu ilhama almulhamun waɗanda Allah ke sa masu firasa ɗaiɗai muhaddasun sun fi waɗannan waɗanda ake sa firasa. wanda annabi yake cewa ita firasata mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah hangen nesa ce kai kazan nan ku kiyaye shi akwai hadari iri kaza sai ka da kuma hadarin ya kai kazan nan ku aikata ku ki rike shi gam akwai alkhairi sai ka ga alkhairi ɗaya bayan ɗaya kamar kashin awaki na biyo baya annabi ya ce in akwai muhaddasuna a cikin al'ummata to ba wani bane kuma ɗan Allahu akbar kalma cewa in akwai in kana fi ummati hadhihi minhum yana nuna taqlilin waɗanda za a samu irin su aka ce to Umar Umar Umar yana cikin Allahu akbar shi yasa ake cewa saidina Umar babu wani abu muhimmi da zai zo a nemi fahimta ko ra'ayi Wace in umar ya ba da nashi fahimtar sai ka ga fahimtarsa tana goyon bayan ayar ƙur'ani haka ya auku a rayuwar satili ɗauki misali inda sayyidina Umar ya muwafaka da alkur'ani a farkon musulunci ba a saukar da ayoyi na hijabi ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai ne sai wannan ya shiga da bukatarsa wancan ya fita wannan ya shiga wancan ya fita sai duna umar ya ce ni dai ba na jin daɗi domin cikin masu shiga da fitan nan akwai nazari akwai shaidani da rayuwar maka annabi ya yi da munafukai ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق يا رسول الله ni dai ina gani matanka a yi masu iyaka da shigan mutane da iyayen masu imani ne sai ga aya ta sauka ashe umar yana goyon bayan zancen Allah ne ba za mu ce aya tana goyon bayan shi ba amma ya faɗi sai ga aya wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab ذلك liqulubikum wa qulubihin in kuna da bukata tsakaninku da matan rasulullahi sallallahu alaihi sallam to ya zan akwai shamaki tsakaninku da su da hijabi mu muka dawo da jahiliya wai dan anguwa ba shi da iyaka a gidan kowa katan sun garbi sai fada gida wai shi dan anguwa ne to ba dan anguwa ba ko ɗan gida ne ba a yadda ba sai ya nemi izini sai ya nemi izini kai ko ɗakin yayarka za ta shiga ko ku ɗaya uba ku ɗaya sai ka nemi izini mutum ma da mahaifiyarsa annabi ya hana a shiga ɗakin wata ba izini ya ce mahaifiyata ya ce sai ka nemi izini ya ce mahaifiyata ce na ce ka nemi izini ya ce mahaifiyarta annabi ya ce a tuhibbu an ta'aha uryanatan so kake wata rana ka shiga ka ganta tilin yace a'udhu billahi la la yace to ka nemi izini ka nemi izini sannan umar ya muwafaka da alkur'ani mai girma wannan sharafi ne gare shi sannan wata rana annabi ya yi tsawakin umara sai na umar ya ce ina ma dai in kai tsawafi kamai da wajen da ibrahim ya tsaya yana tsora tobalin ginin ka'aba kana na fila a wajen lawuta hassa min maqami ibrahim musalla sai Allah ya saukar da aya ta ɗari da da biyar cikin suratul baqara wa takhadhu min maqami ibrahima musalla wafaqa umar alqur'ana sai umar ya dace da alqur'ani a wannan mahallin kuma mun san abin da ya auku a badar a lokacin da aka yi fatsa-fatsa da kafirai sannan aka kama wasu zakakuran madigan kafici mutum saba'in aka sa su a turu aka kada su zuwa madina da biyan shawara sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi da waɗannan abubakar mai kace radiyallahu ta'ala anhu ya ce waɗannan daga ruwa ne sai ƙani sai ɗan babba sai ɗan inna mu masu harin samun yawa su biya sai mai amfani da dukiyar mu karfafi musulunci sai eh, haka ne kai fa umar sai kada kai ta ce me za mu yi da an ne da dukiyar shi gaba ɗaya mu narke su mu kashe duniya sai ta san ba mu ba kafirci ba mu ba an ne kuma za mu girgiza su gobe in an ce su taso su yaƙe mu sai sun ji shakkan yin haka a soma ganewa ne mun fi zumunci da shi in soma je ne shi don a san da gaske ake yi wani uwana ne kuma yana cutar musulunci kana kare shi kai ma ba mumini bane la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmal akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم imana. ‘Yan uwantaka ta ɗabi'a daban in an zo maganan addini ba ka ba shi ka karanta ayar da tafsirinta ka ga yadda sahabbai suka yi fito na fito da 'ya'yansu wasu da shakikansu a fagen fama saboda su kafice suka zaɓa suna neman ajalin musulunci su kuma sahabbai musulunci suka zaɓa suna neman ranar da za su binne kafici na'am Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasan an ce muna alfazari wa sasa bi zakal qauma linan wa shiddata da dubi sayyidina abubakar ce haka Allah kan tausasa zuciyan wani to kai zuciyarka irin ta annabi isa ne <laughs> abubakar ba ce zuciyarka irin ta annabi isa ne Allah ya tambaye shi waɗannan mutane da suka ce kai Allah ne maman kama Allah ne ya za a yi da suke ya Allah in ka fa’in na hun ibadi in kai masu azaba bayan ka ne in ka gafarta masu kai mai gafara ne mai jin kai ke to kai zuciyanka irin ta annabi Isa ne Abubakar sai sace duban Umar ce kai kuma Allah ya yi maka zuciya irin ta annabi Nuhu Eh, irin ta annabi nuhu rabbi la tarha ala al-ardi min al-kafirin ar-dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara da aka yi zuciya irin ta annabi nuhu ne shi cewa Allah duk wani an a doron ƙasa da shi da gidan shi a lamke wallahi Allah in ka bar su ba za su tsina na mana komai ba sai su ƙara mana yawan arna to kaga zuciyarka irin tawa annabi nu ta bi kowa sai dai duba ya ce to amma za mu yi aiki da na abubuwa. eh <laughs> to bayan an gama fa Allah sai ya saukar da aya ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi rayuwar duniya kuke so shi bai kamata annabi a farkon al'amari a ce wai har yana da bursunan yaƙi yana an san fansa ba in duniya kuke so Allah lahira yake nema haka nan a lokacin da ya samu ɗan hayaniya irin na mata za su ɗan tama annabi da hankali ya ce duk sake su kawai in ka sake su Allah zai canza maka da ‘yan mata da zawarawa da menene sai ga aya don haka in kai tabi za ka yi ta samu haka umar ɗan hasari sannan wani ya zo daga baya ya jama'a har ya ce ma umar sanam sanam wai shi ne gunki gunkin wannan al'umma to wannan ma da me za ka kalle shi da me za ka sukanta shi magana ta wuce hankali anan ya wuce hankali wanda annabi saboda lokaci in dunkula ma'anarsu hadisi na farko mafarki annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ya ga jama'a kowa da riga wani ta ka masa ƙiji wani ƙasa da ƙiji ya ce sai na ga ta umar tana jan ƙasa eh, ta umar ba ta na jan ƙasa aka ce ya lalla. wannan mafarki naka menene ma'anarsa ya ce tsaban yawan addini ne eh kaji shi nashi addinin ya cika ya tumbatsa ai zuba mai wannan matsayin buhari da musulun suka waito hadisin nan kai hattara man adali waliya kad azan bil harbi. wallahi sai kai karke mafi muni in ba ka daina gaba da sahabbai ba mataki na biyu na daraja da annabi ya ambata shi ma ya yi mafarki yana bacci yace aka zo mani da ƙoƙo da madara na sha har yana fitowa ta kumbata an gane daga nan sai na ba umar dan hatsari shi ma ya kwankwada aka ce ya rasulallah menene fassarar wannan mafarki naka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce ilimi ne a kaga yadda yake dacewa da ayoyin alkur'ani kafin su sauka to mai wannan wanda Allah ya yi ma wannan baiwa tsazu muka ce annabi ya ce in akwai muhaddafuna umarni a wannan al'umma yanku a ta abu huraira Allah ya kara masa yadda yace wata rana annabi yake cewa ina bacci ina bacci sai aka nuna min gidan aljanna sai ga wata mata a gidan haga ne na musamman a gidan aljanna sai ga wata mata tana alola kyakkyawa sai na ce wannan fadarwa aka gina ma sai aka ce ai na umar ɗan haɓɓadi ne nabi ya ce har zan isa sai na tuna irin kishin na umar sai na dawo da baya da umar ya ji wannan magana sai ya fashe da kuka ya ce a alaika a gami ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam da kai zan kishi manzon Allah wane ni wane ni Bukhari da Muslim suka ta wannan hadisi, gayin inganci duka hadisan. Don haka ya jama'a, Umar mutum ne mai tsanani amma akan kafici. Ko an saba ma umarnin Allah, wallahi duk alaƙaku za ku baɗi, sai fa in ka jara. Haka yake, amma mai tausayi, mai haƙuri, mai jin kai ga masu imani za mu kaji ji ka tare mu gaba za ka ji tsalo-tsalo za ta fito can gwarzo wanda ya samu yabo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake cewa wa ashiddahum fi amrillahi umar in ka tara sahabbai wanda ya fi a akan umarnin Allah umarni. Umar ne Imam Ahmad ya rawaito hadisin hadisin Anas Allah ya kara masa yadda Don haka gaskiya kawai ko kuma kowa ya kama gabansa haka yake ba za ka ji kalma ta yaudara ko balantana ta karya a bakin Umar ba radiyallahu ta'ala anhu kuma in ya faɗi gaskiya ko ka yaba ko ka yi zargi ko ka fashe ko ka tsalle ba abin da ya dame shi a la ta'khudhuhu fil haqqi laumatu la'imin Allah muna roƙonka da izonka da falalarka da baiwarka da rahmarka Allah ka ƙara mana rahama waɗannan bayi naka ya Allah ka ba mu ikon koyi da su abubuwan da ka umuce mu mu kiyaye game da jinajin su Allah ka ba mu ikon karewa Allah ka ba mu rayuwa irin tasu Allah in mun mutu Allah ka haɗa mu da su a gobe kiyama ka ba mu ka kamar yadda kake bai bayinka tana roƙonka. To. Ɗan ta'adda abin bari Allah ya ba shi lafiya. akwai wata mamanmu ana cewa ina hudu ba ta zo tana roƙon mai mata addu'a kafin mu sauka kan